اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين waye zai fi su ji da gani a wannan ranar za su ji a lokacin da ji ba zai amfane su ba za su gani a lokacin da gani ba zai amfane su ba amma dai azalumai sun kasance cikin bata bayyananne daga tafarki madaidaici a rayuwar duniya don haka ba sa yin shiri don lahira har sai ta zo musu kwatsam suna kan zaluncinsu.